saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na lafiya jari. Maimunatu yarinya ce 'yar shekara hudu, wacce take dauke da wata larura, wacce take da wani nama da ya fito mata a cikin idanta na dama. Wannan larurar, kamar yadda mahaifiyarta ta faɗa, ta haife ta ne tare da shi. Wanda tun daga wannan lokacin suke gwagwarmaya suke zuwa asibiti akan a taimaka Maimunatu don ganin ta inganta. Amma har yanzu ba a samu biyan bukata ba, domin Maimunatu tana nan har yanzu ba a yi mata wannan aiki da suke so a yi mata a cire wannan nama ba domin ganin ta inganta. Sunanta Maimuna Aminu, a haka aka haife ta. Tun daga wannan lokacin nake kata ganin likita. Yau shekara hudu kenan. Muna zuwa. na yi masa dai bayani akan yadda aka haife ta sai ya ce min babu matsala insha Allahu zai cire mata abin da ya rufe mata bayan ida da tuni an yi aikin yau kusan wata daya to sai aka samu matsala ta kuɗin bai haɗu ba to shine yanzu muka kuma dawowa shine ya ce mu zo rana ita yau mu zo zai mata aikin to yanzu mun kuma dawowa ya ce sai wani satin masu kallo jamila ali ke sallama a gare ku tare da babban likita dr hadi bala daga asibitin murtala na nan garin kano masu kallo ku biyo mu don ku ga abubuwan da za a tattauna a yau musamman abubuwan matsaloli da suka rinka suke faruwa a ido likita salamu alaikum salamu alaikum jama'a likita wannan yarinyar da na gani na ga mm, matsalar da take fama da shi mai munatu uwar ta ce haka aka haife ta akwai wani dalili da yake iya janyowa a haifi yaro a haka to abin da ya faru shine ita taro muka ganta da yarinyar kuma ga muka yi mata tambayoyi game da abin da ya faru a idan ta nuna mana cewa haka aka haifi yarinyar da wannan matsala mm. to daga cikin ɗan binciken da muka yi na tambayoyi wanda muke so mu gano menene ya faru shine ya tabbatar mana cewa watakila lokacin da uwar take da ciki ko akwai wasu magunguna da ta sha wanda aka samu don kin lura ba ma wai ido kawai ba akwai bangaren kunnan kusan babu kunnan shi kansa sannan ga wani tsoro da ya fito daga idan rabi shi kansa idan baya gani so da muka yi mata wannan tambaya ta ce ita tunda aka haifi yarinyar haka yarinyar ta zo duniya so ya tabbatar cewa tun daga ciki akwai abubuwa da suke iya faruwa musamman idan ah, ah, wata uku na farko na ciki lokacin da ake halitta ah, ba a gama yin halittun nan ba wani abu ya faru ko magunguna aka sha ko kuma wasu abubuwa suka faru wanda zai katse tafi da shi wannan halittar da ke tafiya to a takaice dai wannan ya tabbata cewa an haife ta da wannan matsalar wanda kuma abu ne mai wuya duk abin da aka haifi yaro da shi tun daga ciki to in ya zo duniya yana da wahala ko da a likitance ne a gano yin me za a yi wa wani abu wani kuma aka yi sa'a ana iya yi sai a a din wannan deformity din da yalin ya samu yanzu a takaicen kin lura wajen kasan idan za ga wani tsoro da ya fito eh, to eh, yawa kaman nama to mm. muna kyauta zaton wannan idan an yi aiki aka cire wannan naman watakila insha Allah ganin ta zai iya dawa na wannan idanun a yanzu ba ta gani ne yanzu ba ta gani sosai tana eh. gani yankin haska fitila za ta iya gani hmm. amma ba za ta iya gane waye wannan ba in ka idanun nata to yanzu muna so insha Allah in an gama duk wannan bincike da ake so a yi tabbatar sai a yi mata aiki a idan a cire wannan namun ko muna kyautata ganin zai karu insha Allah to idan idan aka cire za ku sa ta akan wasu magunguna na wani tsawon lokaci ko eh. watanni ko shekara ko kuma a'a ana gama cirewa shikenan an gama da wannan matsalar idan an cire dama akwai magunguna na ɗigawa na ido da wanda za ta sha wanda ake bayarwa wannan kuma dudu dududu baya shiga sati shida wanda za ta yi amfani da su har idan ya watsake ya zama lafiya shikenan ta daina amfani da maganin insha Allah kuma kana ganin cewa nan gaba tun da kaga yarinya ce karama shekarar ta bata kudu ba ko biyar kana ganin nan gaba idan girma ya zo mata ko kuma shekaru tsufa ya taddata eh, eh. baka tunanin cewa wannan matsalar za ta kuma dawowa ai in dai har aka yi maganin abin insha Allah zancen ya sake dawowa ai bai ma tashi ba an dai an yi nasara aikin insha Allah kenan kuma za ta gani da idan insha Allah ba tare da wani abin da To yanzu me kake gani wani kalubale kake ganin ciwon nata yana ɗauke da shi? To kalubale dai kamar misali wanda muke sanar da mutane kulle yamin mace duk lokacin da take da ciki tun daga farkon cikin yana da kyau ta taho asibiti a dinga duba ta domin kamar wannan abin ya faru ne a sanadiyya cikin da ta yi tun yana karami har aka samu wannan matsala din. da allah ya sa tana zuwa akai akai watakila za a yi scanning ko za a yi wasu bincike a cikin a iya wa dan yana da wata matsala watakila a iya yin wani abu ko kuma a'a magungunan da take sha wanda ba likita ne lalle yake bata ba zai iya sa illa ga yaron da yake ciki so kaga yana daga cikin abin da ya kamata su mata in har suna da ciki ba kowane magani za ka ɗauka ka sha ba domin ka sha wani maganin zai iya wa hatta ɗan da yake cikinka zai iya masa illa kamar yadda wannan ya faru in kin lura da ita ba ma ido ba hatta kunnen ta babu mm, saboda yawwa so watakila ko wasu magunguna ta sha ko kuma a akwai wani abu da ya faru a cikin cin ko ciwo ko zazzabi da ta yi duk zai iya jawo waɗannan matsaloli ita uwar ko lokacin da tana da uwar lokacin da take da ciki kenan eh. shine kawai abin da ta wani kira kake da shi to a takaice da gaskiya kuɗin da take bukata ba wani kuɗi ne mai yawa ba anan tun da kin ga asibiti ne na gwamnati ba wai tsada ake ba duk abubuwan da ake a nan um, akalla mutane kashi 80 suna iya yi tunda ba wani kuɗi ne aka sa musu mai yawa wanda ba za su iya biya ba so in kuma har muka gano cewa ɗan ƙanƙanin kuɗin da aka sama ba za su iya yi ba to muna iya lura hatta a asibiti sai a taimaka musu a yi musu ba tare da sai sun biya ko kwabo ba amma dai bata nuna mana wannan ba dai mun dai tura ta waɗannan gwaje-gwajen kuma ta yi su to a gurguje shawara cikin minti ɗaya da za ka yi kira musamman mu iyaye mata to a takaice dai kamar yadda na faɗa ne duk lokacin da mace take da ciki to lallai ta dinga zuwa asibiti akai-akai domin a asibiti ne za a iya bincike a gano ba ma lafiyar jaririn ba ita kanta lafiyarta za a iya fahimta kuma a taimake ta akai amma in baki zo asibiti ba ko kika tafi kemis kina shan magani baki san abubuwan da ke tattare da magunguna ba ko kuma maganin zai iya wa dan cikin ki illa amma kin zo asibiti likita zai rubuta maganin da ya tabbatar isaf ga danki da ke kanki so shine kawai abin da nake kira akai insha Allah to likita godiya miki to masu kallon mu tare da fatan ana biye da mu kuma kun ga dai larura da ta samu maimunatu larura ce wacce ta samu tun tana cikin cikin uwarta kuma gashi dai har ta kai zuwa shekara hudu tana fama da wannan larura kafin har Allah ya kawo lokacin da za a raba ta da larura tare da fatan mu mata iyaye mun ɗauki shawarwarin da likita ya bayar musamman na ziyarta asibiti idan muna da ciki ya kamata mu rinka kokarin zuwa awo don mu yi kokarin mu kare kanmu da 'ya'yanmu daga samun irin wannan larura ko in ce hatsari. Yanzu kuma za mu je ga likita inda za mu tattauna kan cutar nan ta typhoid da kuma yadda za mu kare kai daga kamuwa da ita. Zazzabin typhoid wani irin nau'i ne na zazzabi da ake ɗaukarsa ta hanyar ruwan sha da kuma abinci, musamman abincin siyarwa kuma wanda ya gurɓata. Shi wannan zazzabi wasu ƙwayoyin cuta ne wanda ake kira salmonella su ne suke yaɗa wannan ciwo. Ƙwayoyin cutar suna samuwa ne idan abinci ya gurɓata da bayan gida ko fitsarin mai ciwon, wanda hakan yana faruwa ne ta hanyoyi da yawa. Muhimmi a ciki shine rashin samuwar cikakkiyar tsafta, musamman ma idan aka ce ruwan famfo wanda ake sha ya haɗu da hanyar bayan gida. Alamomin ciwon sun haɗa da zazzafi mai zafi, ciwon ƙirji kamar wuta, ciwon ciki. wani lokacin har jinin mutum yakan hau hakan nan kuma wannan ciwo yakan ƙona jini musamman a ƙananan yara wanda daga ƙarshe yakan janyo kisa wannan ciwo ciwo ne babba wanda ya kamata a tsaya a lura da hanyoyin da suke haddasa shi sannan kuma a san yadda za a yi a guje su domin an ce rigakafi ya fi magani ya kamata a samu kyakkyawar tsafta musamman ga abin da za a ci idan kayan itace ne ko ganyayyaki ya zama cewa an wanke su an musu kyakkyawan wanki hakan nan kuma idan aka zo dafa shi a tabbatar an dafa abinci ya dahu musamman nama kifi da dai sauransu ya zama an tabbatar an dafa shi ya yi laushi sosai kuma ya dahu wannan bawan allah ya zo ganin likita kuma yana ya faɗi matsalolinsa wanda likitan yake tunanin cewa yana ɗauke da cutar zazzabin typhoid don haka ya ce ya je a gwada shi kamar yanzu yadda kuka gani gashi nan za a yi gwaji don a tabbatar da cewa mutumin nan yana da wannan cuta tare da shi ko kuma ba shi da ita ku biyo mu sunana muhammad ɗayiru abba to na je tashi ba na ɗan jin daɗi haka na kan tashi kamar da safe zan tashi in ji kamar jikina na suna yanayin abin nan haka ba kwari sosai sosai ina tunanin kamar ko da zaben tafin ne ya same ni so shi yasa ya ce to ya kamata je a gwada jini na a gani amma yake ci min kwana biyu don karɓi sakamakon a'a likitan ya ce ba zai bani ba za a bani magani ba tukuni sai an karɓo sakamakon ina karɓo mai sakamakon ya gani to sai ya rubuta min magani ya bani to na ga um, patient ɗin zan iya cewa malam dahiru cewa ya ce likita ya tura shi ya turo shi wajen ka ka gwada saboda yana tunanin cewa cutar da yake dauke da shi zazzabin typhoid ne farko wata hanya kuke bi ta farko ku tabbatar wa da likita cewa wannan zazzabi na typhoid ne to alhamdulillah kamar yadda muka taba faɗa wancan karam dama idan mara lafiya ya zo gurin likita zai masa bayanan irin abubuwan da yake ji shi kuma daga nan likita wa'annan bayanan in ya haɗa su gaba ɗaya zai ga sun yi alamar da cuta kaza ko kuma sun yi kamanni da na cuta kaza da kaza ko cuta ɗaya ko cuta da yawa kowanne ne likita zai so ya tabbatar ya sami ya saboda haka sai ya tura shi ɗakin gwaji wato abin da ake cewa laboratory wanda a nan laboratory shine za mu tantance mu tabbatar da wannan so tunda magana akan typhoid ne normally idan patient aka turo shi with a request form for investigation a bincika akan a ga wani irin awo za a yi na typhoid misali to awon farko gaskiya da muke yi a dai yanzu a ka'idan najeriya ana kiransa widal test to shi wannan widal test uh, uh, is, a mere screening test wato kawai screening ne don a gano cewa wannan patient din potential candidate ne for typhoid sickness gastroenteritis uh, idan aka yi wannan screening din akwai ka'idar yawan awon gwajin wato titer level da in ya kai wannan level din to daga nan za a iya sauran aune-aune wanda su kuma za su ƙara yaƙinantar da wannan cuta ta typhoid eh. ɗaya daga cikin awon da ake akwai blood culture akwai kuma stool culture mm. wani lokacin akan iya haɗawa da full blood count da abubuwan da ya kama da wannan saboda duk in ka haɗo waɗannan sakamakon a ƙarshe ɗari bisa ɗari za ka iya cewa a eh, wannan cutar typhoid ce kuma wacce kwayar cutar da ta jawo wannan cuta cuta kaza ce kuma ga maganinta saboda a blood culture za a iya zuwa up to the matsayin ko level na uh, sensitivity testing bayan an yi a culture wato awo na bangaren maganin da ya kamata ya kashe kwayar cutar don haka muna yin widal test kusan duk najeriya shi ake fara yi sai dai in ta ci gaci sannan sai a yi sauran auna-auna to shi widal test din idan kun yi ita kwaya cutar da take jawo wannan zazzabi kwaya ɗaya ce ko kuma tana da yawa ita misali kamar ita ma hawa-hawa ce ko kuma kawai idan aka dan kyallo kwayarta to an san cewa akwai zazzabin to kwayar cutar kamar a kayan aikin sinadarin da muke amfani da shi wato test kit a nan a gaskiyar al'amari salmonella ce kawai to salmonella dinnan akwai kashe-kashenta salmonella tafi e. to akwai kashe-kashenta da ake amfani da su domin ƙara ganowa misali akwai salmonella tafi a b and c sannan akwai paratapi ita ma ana duba ta don haka sinadarin da ake zubawa a awon na wayannan guda hudu ko biyar din ne yanda idan aka ga wanda ya nuna alamar akwai ta za a iya gane labul din sai a rubuta sakamako wanda a cikin gaggawa rapid da shi likita zai amfani amma idan da lokaci za a iya zurfafa bincike a blood culture a kuma yi stool culture maybe kuma ma a hada da full blood kan kamar yadda na faɗa don haka son molela ce amma kashe-kashenta mm. ake dubawa cikin gaggawa ta wannan rapid vital testing to kuma wannan ana yin sa ne a yayin da misali mutum da an mai vital test mm. an ganta akwai typhoid ɗin ya sha magani kuma bai warke ba eh. an yi karo na ɗaya an yi karo na biyu to idan likita ya san aikinsa ya san abin da yake ba zai ƙara bincika widal ba kuma sai ce a je a bincika a yi masa blood culture ba widal test ba bambancinsa da shi da widal? Eh to kamar yadda na faɗa shi widal test sinadari ake amfani da shi in an ɗiga da jinin mara lafiya an juya an cakuɗa sai a motsa shi minti biyar sai a ga sakamako sakamakon kamar me kuke gani yawwa shine ana ganin hawan jinin yadda typhoid ta hau ya danganta da abin da ake cewa cut of value na guri kin ga mu kama a nan 180 is significant 1 over 180 tighter mm. is significant amma a wata ƙasar za ki iya ganin cewa wannan is not a significant value mm. so danganta da irin wannan ana auna shi tun daga uh, 1 in 40 ko 1 in 20 har zuwa awon taita na 1 in 320 shine karshen sa wato ciwo ya yi ƙarfi kenan zazzabi ya hau sosai mm. ita kuma blood culture bambancinta da wannan shine ita ana ƙoƙarin ita ƙwayar cutar a ba ta yanayin da take so don ta rayu ta haihu ta fito a ganta ido da ido hmm. to shine ake nufi da culturing ɗin za a sa ta a kan irin abincin da take so sannan a sa ta a irin temperature da take so a ɗaukan mata irin lokaci da ya isa a ce har sun haɗu da juna sun barbara sun haihu sun haifi yayaye sannan suna walawa suna rayuwarsu to idan suka samu wannan yanayin suka fito mu a lab mun yi kwarewar da za mu gane su za mu gane bambancin wannan kwaye cuta da wannan kwaye cuta to duk za mu yi wannan auna-aunan da muke bi wanda ake kiran su wato phenotypic analysis inda za ka ga wato abubuwa iri-iri kamar kamata sannan kamar tana da jela ko ba ta da shi tana motsi tana yawo flagella ko ba ta da shi motile organism sannan ana iya ganin yanayin jikinta doguwa ce karama ce gajera ce kakkaura ce duk yawwa kamar mutane mm. duk za a ga wannan sannan za a iya ganowa cewa again irin shan sukarinta wato sugar test da wani iri take famenti da za mu gani sannan in tana shan jini ma za mu gani da makamantan irin wannan duk in an har hada harin harda kowanne da ɗabi'arsa a cikin ƙwayar cutar so in kai musu irin wannan aune aunan ka ga irin sakamakon da kake samu duk in ka hada su to ka san wance kaza misali salmonella ta a ita ce mai wannan ɗabi'ar sai ki ga a kewayen antibiotic din shi a kewayensa babu komai duk sun mutu mm. to kuma danganta da ƙarfin antibiotic din irin yadda yake kashe su mm. wato a kewayen nasa za ki iya ganin empty space mai yawa za ki iya ganin kaɗan danganta da irin ƙarfinsa idan mai ƙarfi ne to za ki ga gurin mai yawa ana ce masa zone of inhibition wato shi zone ne wato guri ne da aka danne rayuwar kwayar cutar is been inhibited to live and survive saboda haka idan hakan ya faru kenan wannan maganin shi in particular yana kashe ta idan aka ba mutum kin ga wannan an yi aiki abin da ake cewa a lab ko kuma in vitro analysis ne to amma idan ka ba mutum ya sha kwayar maganin za ta shiga ciki yauwa za ta yi aiki kamar yadda ta yi a zahiri eh. a lab wannan kuma ya zamanto in vivo a cikin jikin mutum kenan za ta zo ta yi aiki ta samu ta kashe duk wayannan kwayoyin cututtuka amma one good thing shine idan a cikin jiki ne kuma shi ma akwai abubuwa da yawa da suke taimakawa eh. misali karfin maganin ne ya shiga kowane lungu da sabu wato penetration power of the mm. antibiotic yana da wannan eh. sannan akwai kuma abin da za ka iya cewa shi ma wanda zai taimaka da kyan gaske shine irin a yawan shan maganin da aka yi akai akai eh. akwai wato kowane magani akwai irin dadewar da yake a jiki karfinsa da amfaninsa ya lalace a cikin kuma jiki ka riga ka eh. wato abin da ake cewa half life of the medicine saboda haka su kwayan cuta ba za su taba sakewa ba eh. ana ta turo musu sojojin da eh, suke yakar su yawwa to idan aka yi kwana biyu uku hudu biyar kana wannan mm. to da su da 'ya'yansu da kuma duk inda suka shiga lungu da saƙo mm. zai bi zai je ya kashe su to yanzu dai a gurguje lokaci yayi a gurguje za mu ga yadda za ka yi mana wannan gwajin saboda masu kallo su ga yadda ake wannan gwajin alhamdulillah ga ma'alab kuma dama kun ga yadda aka ɗauki jinin wannan malam abba ɗahiru ga jinin shi wanda yake an riga an juya ya yi separating yadda ake so wannan na saman da shi ake awon wider test na ƙasan ba a amfani da shi wannan jan kenan amma shi wancan na saman farin da shi ake amfani wanda yake anan serum ne da shi za mu yi amfani wannan shi ne abin awo na widal test a ciki akwai sinadari ko magani wanda ake amfani da shi iri-iri kamar dai wannan na type a ne to sannan akwai na b din akwai kuma na type c to wannan dukkansu za a auna su kashe-kashe ne su na wider test ko kuma na salmonella a irin nan mukan ɗiga shi don a auna yadda ya kamata dama na ɗiga na a ga na c nan shi ma za a sa shi tarab shi ma an sa shi yadda ya kamata sannan sai na h antigen ko kuma paratafi wanda shi ma akwai a din za ka zo ka sa shi wannan duk sai an gama ɗiga su sannan a zo a haɗa su tare da jinin don a ga irin reaction ɗin da zai bada kuma danganta da ƙarfin cutar kamar yadda muka faɗa To masu kallon mu tare da fatan ana biye da mu kuma an ji wannan hira musamman ma dai yanda wannan kwayoyin cuta suke ake fama da su zan iya cewa kamar misali yanda ya baya tsakanin um, mutane ne marasa gaskiya da kuma masu gaskiya da yadda za a yi a kama su da yanda za a yi maganin su tare da fatan ana biye da mu kuma za a ga yadda zai kasance a nan gaba.